tali dan No, no, no, no, no, no, no, baka kudin ka fita ka rinka kashe su a banza to ba na ce na daina ba na daina cin naman mage shi da sauran aiki ce ba kyau samun wa'azi na daina Ka tabbata ka daina? Na rantsi da Allah. Na daina na shi. Yanzu ma Allah ya kare shirya. Na mun sallah na jama yanzu. Na nan waje. A ina? Nan waje. Allah. Allah. Yanzu ya yaro da ya ja sallah. Wallahi tallahi. Alhamdulillah. To tsaya. Ba zan baka da yawa ba yanzu dai ga ɗari biyar. Ɗari biyar kawai zan ba. Ba ta kai dubu ba? A'a. ɗauki wannan ma ya isa ya isa me <laughs> naman kare bai da tsada la ilaha illallah naman kare ilaha illallah da na sani da ban bashi wallahi yaudara ta yi cayi yanzu ya ja sallah a kofan gida ashe naman kare ina kake jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ina yamma kowa barka da juma'a masoyin majalisa na kusa na cikin kasa da na wajen kasa kamar yadda kuka saba kawo magunguna wato na gargajiya ingantattu masu kyau wa'inda ba ma yadda mai tallan su sai mun tabbatar da ingancin su ko mun tabbatar suna amfani sosai a yau ma mun zo muku da wani ingantaccen magani wanda ya shafi bangaren sanyi wato da ake ce ma infection mai fitar da farin ruwa kenan ko kuma sanyi mai sa kurajen gaba ko kuma sanyi mai sa ciwon jiki wannan kenan idan kana da bukata wannan ba shi kadai muke bada ba muna hada da wasu magunguna da suka shafa bangaren na gari wanda zaka amfani da shi da lipton sa'annan kuma wannan shi kuma magani ne wanda ya shafi bangaren basir basir mai tsoro ko basir mai sa zafin ciki ko basir mai abin da ya shafi bangaren basir wato mai karfi wanda ya ci jikin mutum da izinin Allah idan kai amfani da wannan shi ma ba shi kadai muke bada ba muna ƙara sauran magunguna wa'inda za ka haɗa kai amfani da su in Allah da kuma za a samu nasara za a ji daɗin jiki da yardar Allah sa'annan wannan shi kuma ɓangare ne wanda ya shafi ɓangaren iyali in ce ƙarfin maza ana kiran shi 99 rocket sannan akwai AK-99 rocket sannan akwai 99 bullet da makamantan haka in inda bangaren karfin maza ne shi ma idan ka zo ka tuntube mu da izinin Allah an riga an gama ban kankacewa gaba ko kuma mutum bai jin sha'awa ko kuma gabaki ɗaya idan ka je ga iyalin ka baka releasing eh, baka dadewa za ka releasing so duk bangaren da shafa wannan bangaren karfin maza su ma Allah ya yarda idan aka tuntube mu muna da su sannan wannan magani ne shi ma na sanyi kwayoyi ne a ciki a sanyi wanda ya shafi wanda yake kumbura jiki shi ne wannan da izinin Allah shi ma idan kai amfani da shi sanyi wanda ya shafi wanda yake kumbura mutum kaga ya hura shi so a ci gaba da bibiyar ma shafukan mu a na youtube da facebook da yardar allah za a ci gaba da samun wato bayanai na bangaren magunguna sannan kuma da samun nishadi ta bangaren abubuwan da muke yi da izinin allah ga dukkanin mai bukata zai kira wannan lambar waya kamar haka a duk inda kake duk kasan da kake ko kuma jihar da kake a cikin najeriya ko kuma wajen najeriya allah ya da za a aika maka magani idan ka kira a duk inda kake